بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قرية ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma uku ga watan muharram a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 24 ga watan tara a shekara ta 2017 miladiyya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata na wannan littafi littafin muwatta malik riwayar yahya ibn yahya al-laisi kuma muna cikin kitabu zaka za mu tashi a babi na tara babu zakatil uro kuma wani shine darasinmu na 138 babu zakatil uro babin da zai mana bayani akan abin da ya shafi al'uro al'uro jam'u ard shine abin da aka bujuro da shi abin da aka kawo shi kasuwa don a sayar kuna ji da ke ko abin da aka bayyanar da shi a kasuwa domin a sayar shi ya kira da al'urud ko al'urud ko urudu tijara akan ce da shi urudu tijara kaya na sayarwa duk abin da yake kayan sayarwa shi ya kira da urudu a tijara urudu tijara kayan sayarwa maka ce an kawo shi kasuwa abin da ake nufi da an kawo shi kasuwa shine an bayyanar da shi domin a sayar kuna ji da ke ko ko mota ce mutum yake tafiya ya rubuta takarda ya manna a jikin motar buy me sunan wannan motar yanzu da tijara ba wai karce sai ya dauke ta ya shigar da ita kasuwa shine ya kawo ta kasuwa ba ai kaga wasu motoci su aka rubuta ko yakan rubuta eh, ko ya rubuta ko ya rubuta buy me da lambobin waye shi da komai to duk wani sunan shi da tijara kayan sayarwa yanzu an kawo shi na sayarwa amma kaga da an ce alƙunya in kana karatu a littattafai a babin kasuwanci sai ka an ce alƙunya alƙunya shine kaya da ka siya domin buƙatar kanka shine ƙunya kaga kowane shi kayayyaki ne bambancin su wannan na sayarwa ne wannan kuma na amfani ne kuma yadda muka yi bayani a darussan da suka gabata su kaya na amfani ba a yi musu zakka wuraje da kyau ko kaya na amfani ba a yi musu zakka kaji mutum yake kiwonsu su wuraje yana da kyau ko kaji ne mutum yake kiwon su da niyyar idan idan suka murmure ya kama biyu ya kama uku iyanka in yi baki iyanka ƙulwar da ke ko to duk waɗannan kayayyaki ba na sayawa ba ne amma kaji ne wannan kenan shi kuma wannan kaji yake da su daman yana sana'a sai da kaji ne kullum da ke ku yana da wasu a can kasuwa a 'yan kaji kuma yana da wasu a gida da yake kiwatawa kullum da ke ku idan na can kasuwa sun dan ragu sai ɗibo su daga nan sai shigar da su shifa zai musu zaka domin kajin shi na sayarwa ne amma ba za ka taɓa jin a kasuwar a zakar dabbobi da za mu yi ba insha Allah ta'ala kada an ce kaji ana musu zakka wana jina da ke ko kaji ba a yi musu zakka bayi ba a yi musu zakka a ce mace in yana da adadin bawa da ya kai kaza to zai mai zakka to amma idan ya zama na sayarwa ne to su ake musu zakka to akwai kayayyaki da yawa su a karan kansu ba a yi musu zakka wana da kyau ko misali alayyahu alayyahu cikin kayan cikin kayan ah, ah, gona ba a alayyahu zakka kullum da ke ko ba a alayyahu zakka amma shi ya zama na sana'arsa shine ya so alayyahu ya sayar ya so alayyahu ya sayar kaga yanzu alayyahu a wurinsa ya zama urudu tijara kaya ne na sayarwa to dauki ka'ida ita ce duk wani abu da yake an shigar da shi kasuwa abin da muke nufi da an shigar da shi kasuwa ba wai lalle ilalla sai an buɗe gate ɗin kasuwa an shigar da shi ba an dai ujuro da shi kasuwa ko a bakin titi ne ko a supermarket ne aka kasa alayyahu ko a ina ne ai supermarket ma kasuwa ce ko duk ina ne in dai na saye da sayarwa ne sunan wannan abin orodo tijara shine ake magana a kansa Orodu na atijara amma idan orodo ne kayayyaki ne haja ce amma ba ta sayarwa ba ce wannan ba a yi musu zakka kuna ji da ke ku ai ganga mutum yana da littattafai kusan labirari guda littattafan wani da yake karantawa za ka ga watakila ya fi jarin 'yan littattafai na ku gaba daya kulwar da littattafan shi na labirari ɗin shi shi kadai sai ga yana neman ya fi littattafai 'yan kasuwa ko gaba daya na watakila sai littattafai ɗaya da i ɗaya ko biya sai na 250 domin ƙari a kan nada kaga yanzu shi misali kaga shi yanzu bai cikin masu zakar littattafai saboda na shi littattafan ba na sayarwa ba ne amma shi wani da yake da littattafai na sayarwa wana ji da ke ko yana cikin masu fitar da zakka ina son ka lura da kyau duk wani abin da ka siya domin amfanin kanka baya cikin zakka amma duk wani abu da za a siya a siyar yana cikin zakka wanda muka yi magana cewar baya cikin zakka ko malamai sun kara ma juna sani shine alhuli azurfa kullum da ko azurfa abin eh azurfa ah, zinariya zinariya da ake ma yara kwalliya da shi ko mata zinariya ta ado da aka ware ta domin yin ado yin kwalliya ba don siyarwa ba ba kuma don bayarwa haya ba to amma a duk da haka ita za a fita mata da zaka ko ba za a fita mata da zaka ba mun yi wannan bayani a darasin da suka gabata mun gane wannan muna magana kan orodo tijara kaya na sayarwa su ne ake magana a kansu mu kiyaye wannan da kyau ina da maimaitawa akwai abubuwan da za ka ji an ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba a yi musu zakka wana ji da ke ko da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba a yi musu zakka ɗaya kenan sai kuma ka an lissafa su cikin abubuwan da ake ma to abin da ake nufi ne, shi wanda yake wannan abin ne sana'arsa ya saya isayar za a yi mishi zakka ai kun ga tozali a mishi zakka wai don yau ka sami ka sami tozali ka sai da shi dubu ɗari dubu ɗari biyu wannan ba ya mishi zakka kai da ka haƙo shi kenan kai da ka haƙo shi ai na zinariya mun yi maganar akan abin da ya shafi zakatul ma'adal ko ma'adi da kuma zakatu na arrikas mun gane ko amma ba a kawo maganar zakata kwalli ba don kun mun yi zo mun yi babu mala zakata fihi abubuwan da ba su da zakka minal huli wal ambar minal tibri wal ambar da sauransu to ire-iren waɗannan abubuwan da ka samu yanzu ka samu a yanzu to ba a fita musu da zakka kullum da ke ko a tozali ne ka haƙo shi wani tozali ne ka haƙo shi Allah ta'ala ya taimake ka sai cinikin fari kawai da aka samu miliyan biyu aka sai shi kun bayanci maka ko ta rijiya ka samu ta kanwa kawai kanwa ce aka sai ya yi farko kawai da aka yi miliyan biyu da rabi aka so su to ga a nan ba ka da zakar wannan abin a yanzu kamar yadda inda zinariya ce ko azurfa za ka fita musu da zakar a yanzu yanzu idan ka ajiye kuɗin ne kuɗin sai ka ajiye shi ka ɗibi na buƙatar ka ka ajiye sauran har kuɗin suka shekara a ajiye shine za ka fitowa da kuɗin zakka ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko amma shi wanda yake sana'arsa ita ce sayan kanwa da sayarwa sayan kanwa da sayarwa ko sayan tozali da sayarwa shi yanzu a nan kanwa da tozali da duk waɗannan abubuwan suna cikin orodo tijara kayan sayarwa ai baka ji an ce ana zarka kifi ba eh baka ji ana zarka kifi ba a ce yau an ɗebo kifi za ka fitar da zakashi yau ba waɗannan abubuwa ɗin to amma idan ya zama na ka samu kifi an saya maƙudan kuɗi ne irin kifin nan ne da mutum ya samu wanda yake sai an zo da kanta ake ɗaukar shi aka sai kifin nan miliyan ɗaya da rabi da aka sai kifi miliyan ɗaya da rabi ka ɗauki dubu ɗari biyu na buƙatun kanka ka aji miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ajiye wannan da kai kai baka ankara ba sai ga shekara ta kewaye shikenan sai ka dauke su ka fita musu da zakka kaga ji ta inda masunci zai fitar da zakka kenan to amma idan ya zama ne shi wannan aikin sa shine sayan kifi da sayarwa saya da sayarwa haka shi zai fita mishi ina son mu duk wani kaya da mutum ya kawo shi kasuwa kuma abin da muke nufi da kasuwa ya bajoro da shi ya zama na sayarwa shi ake magana wanda yake in ana lissafi za a ga shi a karan kansa baya cikin abin da ake fitowa da zakka amma yanzu saboda ya shigo kasuwa alayyahu ne saboda sana'a shi sai da alayyahu tumatir ne saboda sana'a shi sai da tumatir yalo ne yalan bello ne ko ma wani irin yalo ne saboda sana'a shi sai da yalo duka ga wannan zai fita musu da zakka kaza ana zakkar ruwa eh ba a zakkar ruwa to amma saboda shi babban dila ne na fiya wuta shi ba shi da ke kamfanin fiya wutan ba shi ba shi ke da kamfanin fiya watan ba amma duk masu fiya wata suna ji da shi wurin za ka je kowa ka ga ya sanya tukwanansa ko ya sa tukunyarsa mana ya sa karfansa na a fiya wata ga kusan galibin garin ma gaba ɗaya wani sai ake zuwa sayan fiya wata bayan shekara tsaye yana cikin masu sai fitar da zakka ana to kaga an ce mai fiya wata zai fitar da zakka ai kaga mai bottle water mai ruwan gora su ne kan gaba kenan ko ina ba fatan kuma mai wannan da kyau to duk waɗannan za su fitar da zakka hakan nan masu makaranta private schools da suka yi buɗe makaranta kullum da ke ko ake karɓan kuɗi na karatu a hannun yara na kowanne tab idan aka karɓi kuɗin kuma sai a fitar da malamai kullum da kyau ba shi ne ake sallama malamai ba shi kenan kuma sai ya cire ribarsa duk waɗannan za su fitar da zakka ko ƙaulani babu ko maganganu biyu malamai ba su yi ba a kan za su yi zakka kawai za a yi zakkar azuzuwan classes ɗin kuna jina da kyau classes ɗin za a fitar musu da zakka ko kuma shago za a fitar mai da zakka ko kuma a'a idan mota yake da shi yana da wata kamfanin mota ne na zirga-zirga sawawun iya state ɗinsu ne ke zirga-zirga ko ku har ma ya shiga wata state duk wannan zirga-zirgar da yake yana cikin harkokin kasuwanci to zai fitar da zaka har da motocin su ma za a fita musu da zaka a'a motocin ba a fita musu da zaka ina ba ta ci magana ta da kyau hakanan shaguna shago da yake a ciki ya zuba kaya shagon ba a sun sa a fita mai da zaka Kulwar da kyau ku hakan na a makaranta classes din da suke cikin makaranta ba a kiyasan su a cito makaranta yanzu a wannan shekara za ta kai daraja kaza to raka idan aka sai idan aka duba daraja din sai a hada ba a yi wannan ba a yi wannan kun bance ni da kyau ko ba a yin wannan amma dai kuɗi da makarantar ta samu ko kuɗi da kamfanin ya samu ko kuɗi da shagunan suka kawo to duk waɗannan su ne ake fitarwa da zakka saboda duk na tijara ne duk kasuwanci ne makarantar boko makaranta ce ta kasuwanci ina fata mun kumbayance ne da kyau makaranta private schools makarantu ne na kasuwanci saboda haka gaba ko maganganun malami biyu ba a yi ba a kan za a fita musu da zakka saboda duk wanda ya san yana da private schools to ya sani yana fitar da zakka ta haukansa. abin da zai hana zakka ba ta hau kansa ba shine abu ɗaya idan ya na abin da ya samu bai kai nisabi ba kun gane ko idan ya na abin da ya samu bai kai nisabi ba amma duba ga irin yadda makarantu suke suna cewa yanzu kusan makarantu yana cikin manya-manyan abubuwan da ke kawo kuɗi haka ne alhin dai makarantu suna cikin abubuwan da za su fitar da kuɗi duk wanda yake da makaranta private schools makarantar kuɗi kun ji suna ba makarantar kuɗi gane ko duk suna cikin abin da mutum zai fitar da zakka ka sai mutum yi hattara sosai da sosai Allah ta'ala ya amfana da mu baki da qala rahimahullah ina fatan didi gwargwado dai bayanan da ne ko akwai abin da ban faɗa ba to zaka iya riskar da su da izinin Allah ta'ala cikin abubuwan da na faɗa qala rahimahullah babu zakatul urud babin da zai bayani kan abin da ya shafi zakkar kuɗi na kadara kadara ta kasuwanci kaya da ake jujjuyawa قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله آه، رحمهم الله أجمعين فذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخف مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا قال رحمه الله حدثني يحيى قال حدثني أم مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يتشق بدا تشيوه haddasani ya haddasani an malik yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malamansa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramai malik ibn anas ya rasu a shekara ta 179 an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari ya rasu shekara ta 144 an zurayk ibn hayyan daga zuraik ibn hayyan zuraik suka ce suka ce sa ne amma asalin sunansa shine sa'id sa ne lura da ke ko zuraik laqabi ne to takan yi laqabi ne na wurin aiki amma asalin sa'id ibn hayyan ya rasu shekara ta 105 ta 105 qala rahimahullah wa kana زريق shi wannan زريق din ya kasance ala jawazi misra ya kasance shi ke kula da mashiga ta kasar musulmai mashigar misra jawas kullum da ke ko a larabcin yau shine immigration shine immigration ya kasance babba ne a mashigar misra su shi ke kula da mashiga ta misra mashiga ta egypt shi ke kula da bakin da suka shigo da waɗanda suka fita da abin da aka shigo da shi da abin da aka fitar da shi kullum da ke ku kuma daman shigowar manya-manyan abubuwan su ne abubuwa guda biyu waɗanda suka shigo da abin da aka shigo da shi kullum da ke ku waɗanda suka shigo ɗaya da kuma abin da aka shigo da shi kaga waɗanda suka shigo su ne mutane abin da aka shigo da shi kuma shine kaya a yau waɗanda suka shigo su immigration suke kula da shi jawazat kenan abin da aka shigo da shi a yau customs su suke kula da shi da jimari kullum da ke ko customs su suke kula da kayayyaki da ake shigowa da shi immigration suke kula da mutane da suke shigowa su dama waɗannan galibi an fi samun su a ne galibi an fi samun waɗannan a ne to shi zuraik ibn hayyan ko sa'id ibn hayyan ya kasance shi ke kula da boda ta misara ba ku san tsohuwar boda ce ko shi ke kula da shi fi zamanin walid a shine kontrola na zamanin walid bin abdulmalik bin marwan wa suleiman da suleiman bin abdulmalik bin marwan nau kenan biyu wa umar bin abdulaziz da umar ibn abdulaziz duk da suka zo kowa ya bashi ya ci gaba da kula da wannan ba a canza mai wani aiki ba kulura shi wa kenan shi zurek yi za suka ce zurek lakabi ne amma asalin sunansa sa'id to ga lakabi ne ta yi mataki ne na makami na aikin gwamnati a lokacin shi yi wannan aiki a zamanin walid bin abdulmalik da walid bin abdulmalik ya rasu suleiman bin abdulmalik ya zama sarki ya ci gaba da aiki da shi ana da suleiman bin abdulmalik ya rasu umar ibn abdulaziz ya zama sarki ya ci gaba da aiki da shi a wanda yana nuna da izinin allah ta'ala wallahu akwai amana kenan wa umar ibn abdulaziz da umar ibn abdulaziz kasan mu ne muke ganin komai sai an ruguza shi ƙa'ida duk wanda kake ganin zai amfana ko da ba kai ka sashi ba za ka bar shi tunda amfani ake bukata kullum da ke ko amfani ake bukata ministan harkokin waje amir faisal bin abdulaziz da ya rasu na saudi arabia wajen shekarar shi 45 yana foreign minister wajen shekarar shi 45 yana foreign minister wani da john kerry yake yake ta'aziyar rasuwarsa ya ce ya yi aiki da 'yan uwansa ma'ana state secretary kenan na america kusan goma sha daya haka haka za ka duk wanda kake ganin zai amfana yana amfanarwa kun da ke ko kuma daman ci gaban al'umma ake bukata kawai za ka bar shi ne ci gaba da aikinsa to yanzu dai zurek kuma shi ke kula da mashiga ta shi shine controller na wannan yanki din fazakara sai aka yi mana bayani cewar anna umar ibn abdulaziz ka taba ilaihi lalle umar ibn abdulaziz ya rubuta mashi wasiƙa ya rubuta ma zuraib ibn hayyan ko controller kenan na mashiga na boda ta misra ya rubuta mashi wasiƙa shi wa ya rubuta wasiƙar shine umar ibn abdulaziz shi kuma umar ibn abdulaziz ya rasu a shekara ta ɗaya ta ɗari da ɗaya bayan hijira ga abin da wasiƙa ta kunsa anin zur shine ka tsaya ka lura mammar rabika duk wanda ya huce ta nan bodarka minal musulmin wanda yake shi musulmi ne ya zo ya shigo da kaya fa min ma zuhara min amwalihim to ka karba na abin da ya bayyana na dukiyoyinsu min ma mimma na min tijarat na abin da suke fatauci da shi suke kasuwanci da shi za ka karba ne kun lura da kyau ko na abin da suka shigo da shi ko abin da suke kasuwanci da shi kenan abin da suka so na hidimarsu ba za ka karbi komai a kai ba duk abin da suka shigo da shi na hidimarsu ba za ka karbi komai a kai amma abin da yake ba na bukatarsa ba ne na kasuwanci ne shi za ka karba ina son mu lura da kyau sai ga wani lokacin ka shigo da kaya wannan aina ka ne kawai sai a baka ka wuce amma kuma na saiwa ne a ce sai ka ba da wasu abubuwa min mimma yudiruna min tijarat na abin da suke jujjuyawa na kasuwanci ka karbi min kulli 40 dinaran dinara duk dinare 40 dinare daya dinare 40 dinare daya dinare 40 dinare daya dinare 40 to abin da za ka karba a wurin mai dinare 40 shine dinare daya dinare 80 dinare dinare 120 dinari uku wannan idan wanda ya shigo da kayan musulmi ne kulwar da ke ko idan wanda ya shigo da kayan musulmi ne mimma zuhara min amwali mimma yudiruna min tijarati min kulli 40 dinaran dinara fama na ƙasa abin da ya yi ƙasa ya ragu bai kai dinari 40 ba kenan bi hisabi zalika to za a lissafa ne akan haka akan gwargwadon yadda ya ragu gwargwadon yadda za a rage mishi a abin da za a karba gwargwadon abin da ya ragu gwargwadon abin da za a rage mishi hatta ya balaga 20 dinara har ragowar ya dinga sakowa ya dinga sakowa har ya sako zuwa dinari 20 ka gane kun ga dinari 40 dinari ɗaya to in dinari ya zama 35 ne to sai a lissafa nawa za a karba in ya kai dinari 30 ne kaga ya ragu ke ko in ya kai 25 dinari a kaga bai kai 30 ba ba bi hisabi zalika in ya kai cancicu dinari haka in ya kai 21 ah, in ya kai 20 in ya kai 20 to ƙala rahimahullah fa in naqasat idan ta ragu kun lura da ke ko fa'in na naqasa sulusa dinari idan ya ragu abin da ya saura shine thuluthin dinari ne ya ragu yasa bai kai dinari ashirin ba thuluthin dinari uku shi ya rage mana yanzu ya shigo da kaya da da 19 su kenan ko da kuma tusat tusat kaga yanzu babu sat kenan to idan ya zama na babu wansat na dinari a kowane dinari a haka ka kyale wala ta akhudh hashe a kar karbi komai a wannan kada ka karbi komai a wannan to kun ga wasiƙa da Umar ibn Abdul ya rubuta ma kontrola da ke kula da wannan bangaren kenan sai surk'ani ya ce wannan jawabin ba Umar ibn Abdul ne kadai ya fara yin shi ba asali shi ma ya gani daga wurin Umar ibn Khattab shi yasa ya kawo ana qala abu umar sai abu umar ce salaka umar bin abdul tariqan umar bin khattab umar ibn abdul ya bi hanyar umar ibn khattab ne fa innahu kataba ila amili aila ko ila ya rubuta ma gwamnan shi da ke ila yake yankin falastin kenan khudh min al muslimina min kulli 40 dirhaman dirhama a kowanne dirhami 40 na musulmi ka karbi dinari guda sun maktub lahu bara'a ila sana sannan ka rubuta mishi takarda wannan abin da ya bayar to wa'adin shi zai kare ne tsawon shekara guda tun da ya riga ya bayar yanzu to ba zai sake baiwa ba sai shekara ya gama kiliyaransu ɗin shekara guda ke to ba zaka ba ce zaka kuma ya so ɗaya ake fitar da ita a shekara to in ya karɓi wannan ko da ya sake shigo da kaya ya sake shigo da kaya ya sake shigo da kaya ba za a karɓi komai a wurinsa ba saboda saboda haka su lahu bara'a ka rubuta mashi bara'a kullura ka bashi rasit kenan ko a yau ka bashi rasit kenan ka bashi clearance wa khudh min at-tajir al-mu'ahid ji Umar ibn Abdul Umar ibn Khattab kenan wa khudh min at-tajir al-mu'ahid ka karba daga tajiri dan kasuwa al-mu'ahid wanda yake kafirin amana akwai amana shi ka karba min kulli 20 dirhaman dirhama daga kowanne dirhami 20 ka karbi dirhami daya kun ga can musulmi dirhami arba'in dirhami daya shi kuma wanda ba musulmi ba dirhami ashirin dirhami daya Ka kenan dirhami arba'in dirhami biyu wa man lazim mata lahu wanda shi kuma ba kafirin amana ba ne ku lura da ke ko ba kafirin amana ba ne shi a koda yaushe ana ɗarɗar da su za su iya kawo hari kuma za iya kai musu hari to amma kaga saboda harkar kasuwanci dai sai a dan daga kafa qal wa man lazimata lahu min kulli asharati darahim dirham amma duk wanda ba kafarin amana bane to dinari goma dinari daya dinari goma dinari daya kanan dinari ashirin abin dirhami ashirin dirhami biyu dirhami arba'in dirhami hudu kenan ana fatan kun bayanci wannan da ke wani shi ne abin da zurkani ya kawo cewar umar ibn abdulaziz ya bi son umar ibn khattab umar ibn khattab kuma yana cikin al-khulafa'u ar-rashidun kenan sunna ce umariya wannan zakka ce ko menene wannan zakka ce ko menene kun lura da kyau ko ka lura da kyau in mutum musulmi ne ya zo da shi dinari arba'in za a karba dinari ɗaya ko dinari arba'in za a karbi dinari ɗaya amma kuma wanda muka sani rubu'u dinar ne rubu'u dinar a lokacin da mutum yake da dinari ashirin za a karbi rubu'u dinar ɗaya bisa hudu na dinari ɗaya ɗaya bisa hudu na dinari ɗaya kenan idan yana da dinari arba'in za a karbi rabin dinari kenan za a karbi rabin dinari kenan ba dinari guda ba amma ana lissafi za ka ce za a karbi dirhami arba'in za a karbi dinari ɗaya kullum da ke ko dinari ɗaya wannan saboda ah, wallah na farko dai sun ce zakka na farko sun ce zakka amma kuma kaga zakka ce ta saba mai yadda muka sani ina fata mun fahimci don wani ya yace mawdu'un yu'khadhu minhum zakka wuri ne da ake karban zaka a wurinsa akwai kitabul amwal akwai kitabul amwal na Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam yadda tsarin musulunci yake akan dukiya kullum da ke ko kasashe manya-manyan kasashe a tarihin duniya sun amfana da littafin sosai da sosai wurin tattalin dukiya da haɗa kan arzikin ƙasa ina fata mun fahimci wannan da ke ku za mu wata rana mu ga muka zo da shi na littafi da kitabul amwal na duba shi ban same shi a kusa ba haka kitabul amwal na alƙasim abu ubaid alƙasim ibn sallam ba ƙaramin littafi ba ne kan dukiya da yadda ake haɗa ta da mecece nawa ake karɓa da me mecece zakka mecece dariba tax kenan menene kaza menene kaza da sauransu amma dai wannan a yadda muka san zakka ya dan saba ma zakka kaɗan domin zakka sai ya kai dinari 200 dirhami 200 kullum da ke ko dirhami 200 nan kuma dirhami 40 in musulmi ne kullum da ke ko dirhami 20 idan kafirin amana ne dirhami goma idan kafarin ba na amana ba ne amma idan kayan ya zama na kasuwanci ƙalar rahimahullah wa mamarra bika min ahali zimma fa khudh mimma yudiruna min tijarati min kulli 20 dinaran dinara fa ma naqasa fa bi hisabi zalik hatta yablugha 10 dinarin fa in naqasat thuluth dinarin fa da'aha wa la ta'khudh minha shay'a wa aktub lahum mimma ta'khudhuhu ta'khudh minhum kitaban ila مثله من الحول قال shi umar ibn abdulaziz ya ci da fada ya ci gaba da fada a wancan secular din secular ake kiranta ko da ya aika ma wancan ya aika ma shi zurak ibn hayyan ya ce wa mamar rabika duk wanda ya zo ya huce ta inda kake min ahli zimma cikin kafiran amana kun gane ko saboda kowa takaddun da yake dauke da su su za su ba da bayaninsa kun shiru fasfo ɗinka da ke hannunka ai yana ɗauke da bayanin ƙasarka shi fasfo ɗin da ka ɗaga shi dama sunan ƙasarka ce a farkon to za a fahimci ƙasarka ya wace alaƙa take da shi da ƙasarmu kuma a cikin fasfo ɗin akwai diyana wasu fasfo ɗin za ga a ciki akwai diyana wani addini kake bi ina ba ta mun fahimci wannan da ke kowace wani addini kake a kai to in ma ba a rubuta a passport ba a visa din waɗansu visas din ana rubuta cewar wani addini kake ku lura da ke kamar visa shiga saudi arabia ana tambayar wani addini kake saboda akwai wurare masu tsarki da ba a barin wanda yake ba musulmi bai bi ina fata mun bai wannan da kyau to ga a passport ɗinka ana ɗauke da bayananka ta bangaren fasfo ɗin da ta bangaren biza da ke ciki za a tabbatar da bayananka wace ƙasa kake kuma wani addini kake bi ina fata mun fahimci wannan da ke ko kaga wani yanzu ya yi kilaras ɗin bayani a kanka sai kuma kayayyakin da ka zo da shi yanzu ya ce ya ce wa mamman rabbika min ahalin zimma duk wanda ya zai huce tare yau zai huce ka na ahalin zimma kafaran amana fa khuf mimma yudiruna min tijara tijarat su ma ka karba a hannunsu na abin da suke fatauci da shi min diru yudiruna min tijarat abin da suke fatauci idan aka ce fatauci shine saya da sayarwa kayan da ake kasuwanci da shi kenan ba wanda suka shigo dan bukatar kansu ba ina ina fatan kun bayyana wannan da kyau min kulli 20 dinaran dinara a dukkan dirhami eh, dinari 20 a karbi dinari guda saboda waye waɗannan kafaran amana ne dinari ashirin a karbi dinari ta fama na ƙasa abin da ya ragu ba bi hisabi zalika za a yi ne da lissafin haka hata ya buluga asharata da nanir har raguwar ta kai dinari ashirin dinari goma kenan idan dinari goma suka mallaka sai a karbi nisfu dinar kenan ko rabin dinari kenan nisfu dinar fa in naqasat thulutha dinari idan ya ragu akan dinare goma ya zama na dinare tara ne da coins abinda ya ragu shi shine thulutha dinar shi ya rage da rake kenan yana da dinari tara da kuma tusat na dinari mana biyu busa uku na dinari guda fada'aha ka bari wala ta min ha shai'a kar karbi komai a hannunsu ku duba ku nan za ka ga har masu fiya wata ana bin su ana karɓar kudaje hannunsu amma kaji yanzu ya kai dinare goma da wani abu eh, nan bai kai ba in ba ƙara mai jari bai kamata a karɓi wani abu a hannunsa ala rahimahullah waktu lahum kuma ka rubuta musu mimma ta'khudhu minhum bima ta'khudhu minhum da abin da ka karba a hannunsu ka rubuta abin da ka karba hannunsu kitaban rubutu littafi ila mislihi min alhawli zuwa shekara irin wannan ta nan gaba aha me kenan eh kwatan zakka kenan yanzu me zai basu a a yaranmu na yau receipt kenan ko za a bada receipt in an ba duk wanda aka bada da wannan receipt din ba daily bane ba kuma monthly bane a annually duk wanda aka karba sai shekara ta yi sake shigo da shi ɗaya kenan na biyu ya za a yi a gane cewar wannan kayan ya kai kaza ya kai dinari goma ko ya kai dinari ashirin ko ya kai kaza ya kai kaza eh? akwai na farko akwai takaddun kayayyakin na farko akwai takaddun kayayyakin da mutum ya yi su da ya suwa yana da takaddunsu kuma a takaddun an rubuta kudin kowanne ina ba mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan na biyu kuma akwai ƙwararru da an sun gani sun san barahinsa ta yadda kada mutum ya je yi takardu biyu da ya je yi waɗansu takardun da za su rage farashin don in aka rage farashin kuma za a rage abin da za a karɓa a kai ina fata mun fahimci wannan da ke ko ashe kun ga wannan tunanin an nan sace shi ne daga musulunci abu ubaid al bin sallam ba karamin rubutu yayi a kitab al-amwal ba kin ji sunan kitab al-amwal kitab al-amwal yadda ake harkar dukiya a musulunci wani usula shi ne muke ta magana wannan zakka ce ko ko wani abu ne daban ya ce ana hannun karɓar zakka a hannun kafin kullum da ke ko da a hannun musulmi ma wacce aka karɓa ɗin ta saba ma wacce muka sani a hannun musulmi dinari arba'in a karbi dinari ɗaya abinda muka sani dinari arba'in shine nisfu dinar shine rabin dinari saboda in mutum yana da dinari ashirin zai ba da rubu'u dinar ne rubu'u dinar shine one fourth na dinari mutum zai fitar kaga in yana da ashirin kenan kaga in yana da arba'in zai ba da half kenan kulwar da ke ko in yana da in yana da tamanin zai ba da a a tamanin fa bai kai ɗaya ba ai eh na zai ba da ɗaya kenan yanzu in yana tamanin zai ba da ɗaya kenan da su ina ɗauka su na ce قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من الأروض لتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به أرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه قال رحمه الله وأنه إن لم يبيع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك الأرض زكاة قال رحمه الله وإن طال زمانه فإذا باع فليس فيه إلا زكاة واحدة قال رحمه الله ƙwala malikun inda indana al'amarin da ke garinmu na madina fi ma yudaru min al'uro na abin da ake jujjuyawa ake fatauci kullura ake jujjuyawa ake fatauci gasar asalin ƙa'ida ta musulunci ba a san mutum ya ajiye kuɗi a daskare kullura da kyau ko ba a san mutum ya ajiye tsabar kuɗi a daskare abin da ake so shine dinga jujjuya kudin don inda ana jujjuya kuɗaɗen za su dinga shiga hannun wasu su ma suna cin albarkacinsu ina fatan ka fahimci wannan da aka ce ka jujjuya ko siminti ka je ka so wani ya samu riba naira goma goma a kai ko wani ya yi lodi an bashi shi naira biyar biyar a kai kun da kyau ko ya sauki an bashi shi naira goma goma a kai kaga ta sanadin jujjuyawa da aka yi an sami wasu sun samu amfani akan kuɗin qala maliku rahimahullah inda na fi ma yudaru na abin da ake jujjuyawa ko illa an takuna tijaratan hadiratan tudirun hakina tudirun hakun ga yudaru da ake jujjuyawa min al'urudi na kayayyaki litijarat domin kasuwanci qala maliku rahimahullah annar rajula lallai mutum kuluran mutum ya shafi mace ya shafi namiji shin mace ce take kasuwanci ko namiji ne yake kasuwanci. idza saddaqa malahu idan ya fitar da zakkar dukiyarsa shine idza saddaqa malahu idan ya fitar da sadakar dukiyarsa ya fitar da zakka ta dukiyarsa su mashtara bihi arda sannan kuma sai ya zo ya sayi wata kadara ya zo ya sayi wata kadara bihi da kudin nasa wani kudi kenan ba fi kudin zakka ba eh kudin da ya rage yanzu ba mana al-muharram ba wana jini da ba muna al ba sai ya fitar da zakka da ya fitar da ya ware kudin kudin da ya ware din yanzu zai fitar da zakkar su kudin zakkar da ya ware naira miliyan goma ne naira ne zai nawa ne kudin nashi da ya mallaka duka eh? miliyan ɗari ya ke zama miliyan ɗari hudu duk eh, miliyan arba'in za a cire daya duk miliyan arba'in za a cire ɗaya saboda kaga tun da miliyan goma ya ware kaga ya zama na yana da miliyan ɗari hudu kenan kun gane ko to yanzu ya ware miliyan goma ita ce zakar saura miliyan a'a saura miliyan ɗari uku da casa'in kenan kulura sai saura miliyan ɗari uku da casa'in kenan yanzu a wani miliyan ɗari uku da casa'in sun ma sun mashtara biyu arda sai je sai kayan sayarwa ya je sai kayan sayarwa ina fata mun bai raguna ya siya ne ko fegi ya siya ko motoci ya siya bazzak shi sutura ya siya shi ne bas yadi ya siya auren ikan ko bayi ya siya nau kenan au ma ashbaha zalik ko abin da ma da haka ta bangaren sayarwa ko mashina ya siya ko keke na ya siya ko motoci ya siya ko filaye ya siya sun ma abu da ya siya sannan kuma sai ya sayar qabala an yahula alayhi alhawl kafin shekara ta kewayo wace shekara shekarar da ya fitar da zakka ba mun ce ya fitar da zakka cikin muharram ba yanzu ya fitar da zakka a cikin safar sai sai kayayyakin nan yana siya cikin safar sai sai cikin watan ramadan sai sayar cikin watan ramadan ai kaga shekara bata kewayo ba qala rahimahullah fa innahu la yu'addi min zalika al-mali zakka wannan kaya da isayar ba zai fitar mai da zakka wannan kun ga an shayin tambaye shi a darasin da ya gabata da muke ta zakar bashi zakar bashi ko zakar kayan sayarwa zakar kayan sayarwa malik ya ba mu ka'ida ya ce shi kayan sayarwa so ɗaya ake fita mai da zakka a shekara kulura kaya na sayarwa so ɗaya ake mai zakka a shekara yanzu kuma kai mai zakar da kai zakar sai ka sayo ɗansu kayayyaki ƙasa da shekara sai ka sayar da su ba za ka yi masa zakka to amma da yake an da a ce baka sayar ba sai bayan shekara uku ko shekara hudu ka sayar da su to shine zaka yi musu zakka ta shekara hudu kun gane bambancin قال قال مالك رحمه الله حتى يحول عليه الحول من يوم الصدقه حس شكرا تاكي ويو da ranar da ya fitar mai da zakka wa annahu lalle shi in lam bi zalika al-ardu sinin in a ce bai sayar da wannan kayayyakin ba tsawon shekaru lam yajib alayhi fi shay'in min zalika al-ardi zaka babu wani abu da ya zama wajibi a kansa a wannan zaka a wannan kayan ba abin da ya zama wajibi a kansa wa in tsala zamanu ko da lokaci yayi tsawo ko da lokaci yayi tsawo ba zai fita mai da zakka ba fa iza ba'ahu in kuma har yazo ya sayar da shi fa laysa fihi illa zakatun wahida zakka ɗaya zai fito mishi ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan ita ce fatawan malik wannan ita ce fatawar malik shine malik kuma in kulwar da kyau ya nasanta abin ya fito fili na farko zakka ɗaya zai fita ko da abu wa in qal ko da abin yayi tsawo mana ko da ya kai shekara uku shekara hudu shekara biyar bai sayar ba sai a shekara ta shida ya sayar zakka ɗaya zai fita ɗaya kenan sannan na biyu ba zai sayar ba wa annahu in lam yabi in bai sayar ba in lam yabi zalikal ardu sinin in bai sayar da wannan kayan ba tsawon shekara tsawon shekaru lam yajib alaihi fi shay'in min zalika al-ardu zakka zakka bata zama wajibi a kansa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dan a karatun da muka yi malik ya ce ba a fitar da zakka wani abu a wani abu da ba ina fata ba a fitar da zakkar wani abu a wani abu da ba ina fata kun fahimci wannan da kyau ko domin akwai waɗanda suka ce ai kun ga na ishara cewa in mun zo nan za mu yi magana akwai waɗanda suka ce ai daga ranar da kake da motar ka ta shiga ka ce kai wallahi ya kamata motar nan ka sai da ita kai za ma ka sai da ita bayo mana muharram ba sai ka rubuta mata not for abin nan for sale ko kuma buy me ai yi shi kenan ai tun ka kawo ta kasuwa yanzu shekara guda ba a saya ba sai a kimanta darajarta sai ka fita matar zakka ai ta sayowa ce ba a saya ba ne eh sai wata shekarar ma aka yi aka yi ba a samu mai saya ba sai a sake kimanta farashinta a yanzu eh baji ba baji ba duk ma dai ya aka yi dai lokacin da yake shiganta yake wanke ta a matsayin da ta shiga babu ya kimanta darajata kawai zai shiga ne amma yanzu ya kawo ta kasuwa ne don a siya ba a siya ba ta shekara zai kimanta kudin ta ya siyar shi za ka ce a ce a kimanta ba a siya ba wata shekara ta yi za a kimanta farashin ta a siyar kaga shekara nawa kenan shekara biyu suka ce to amma idan yayi haka sai bayan shekara wata shida wata hudu sai ce ya fasa ya mahakura to shi ke nan wancan lissafin na wata shida ya ya rushe kulur da ke ko kun ga wannan wannan mazhaba kenan amma fatawar malik ita ce in haka kawo ta sayarwa to fa sai an sayar ne za a fitar da zakar sai an sayar za a fitar da zakar ɗaya kenan ko da shekaru ne kuma in ka tashi fitar da zakar na shekara ɗaya za ka fitar ina ta kun yanci wannan in ka tashi fitar da zakar na shekara ɗaya za ka fitar kenan akwai haba na wannan anan kenan biyu kenan kan amin a lissafin zakka ko a lissafin zakka kayan sayarwa ban ci ba a lissafin zakka eh. shi za ka kimanta ko a lissafin zakka kayan sayarwa a'a ai za ka kimanta price ɗinta ne price ɗinta wannan motar yanzu misali in mun ɗauki wannan ɓangaren kenan price ɗin za ta kai miliyan uku to miliyan uku ne ne zakata miliyan uku a raba arba'in lura saba'in da biyar shi kenan sai gaje ka sa atm a bankin ka ko a inda ka aje ka ɗauko dubu saba'in da biyar ka ba da shi zakka eh kun gane ko kun ga maganar malik yanzu wannan dubu saba'in da biyar da ka fitar da ita zakka ai a wata dukiyar ka ciro ba a wannan da ka kasa a kasuwa ba isa ya ce ba a fitar da zakar wani abu a wani abu isa ya ce ba a fitar da zakar wani abu a wani abu yanzu inda motar ce ka sayar kullum da ke ko ka kawo ta kasuwa ba ta zo ba shekara farko shekara ta biyu shekara ta uku sai a shekara ta hudu aka sai da ita to yanzu a ita ne za ka ɗauka sai a cikin kudin za ka ɗauka sai ka fitar da zakar kaga yanzu ka fitar da zakar mota a mota kenan hakan nan idan fili ne hakan nan idan gona ce haka ne idan gida ne misali to kun ga maganar malik ba dawo maganar malik maganar malik ita ce sai in ka sayar za ka fitar da zakka ko da kayan sayarwar da ka kawo shi kasuwa ya yi shekaru aru aru ba a saya ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma ka tashi fitar mai da zakka na shekara guda za ka fitar ku lura da kyau kaya da aka ce a kawo kasuwa za a siya ya shafi mota ya shafi shago ne a kasuwa kullum da ke ku ya shafi shago ne na kasuwa ya shafi makaranta ce yake da ita makaranta ce private school ce yake da ita yake so ya sayar ina fatan kuma mai cewa yake so ya sayar to haka yanzu ita ma ta zama urudu tijara duk ire-iren su wannan shine bayani a kansu in eh, sai a cire musu zakka mana eh wannan ƙa'ida ta musulunci ne za a cire zakka eh. a fannin kayan sayarwa din da aka ce dinari arba'in eh akan haka za a yi akan a'a a yanzu ba a hannun jami'a ba a hannun jami'ai ne masu kula da boda ba ai wannan bayanin da muka yi na dinari 40 dinari daya yawwa yanzu ka dawo na fahimci tambayar ka dinari arba'in dinari ɗaya ai ga na waɗanda suke zirga-zirga ne a kan boda kun gane magana ta ni kuma bayanin da nake mana naka ne a gida kayan ka ne a gida to kuma ka'ida asali shine dinari ashirin rubu dinar kullura dinari ashirin shine rubu dinar rubu dinar shine ɗaya bisa arba'in ba kasuwanci aka yi ba sai ya cire zakka in ya cire zakka sai ya ci sai kun bai ci jumla ta da kyau ko yana son ya sai wata motar ne yana shi sa ya sayar da wannan yanzu sayarwar da yi an yi kasuwanci ko ba kasuwanci ba ne kasuwanci ne saboda haka tun da kasuwanci yake aka yi sai ya fitar da zakar daman zaka ne na kayan sayarwa yanzu wannan sunan shi kayan sayarwa in ya cire zakar sai ya ku lura da kyau a mazhabin zai cire zakka ta shekara guda ne daya sannan kuma koda abin ya kai shekara uku bai sayar ba zai dai kuma koda shekara ɗaya ne zai fitar da zakka ne saboda haka kaga yanzu sai ya fitar da zakar kuɗin in ya cire zakar kuɗin sai ya kuma ya hada sai ya je so wani abu قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها قال مالك رحمه الله إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد قال مالك رحمه الله al'amuru indana al'amarin da yake nan garinmu na madina juli rajuli dangane da mutumin da yake ar-rajul ya shafi mace ya shafi namiji shari bin zahabi aw ware, ya dauki zinariya shine az-zahab aw ware ko ya dauki fidda silver ya je ya sayi hinta alkama aw tamran ko dabino aw ghayrahuma ko ma abin da ba su ba kamar mai. wake shinkafa doya ina fatan kuma yanci wannan da ke ko agushi littijara domin sayarwa ya siya ne ba domin ya ci a gida ba ya siya ne domin nan gaba ya sayar kullu gallo ke ko ya dauki naira ko dola ko kaza ko kaza ko kaza ya saya domin nan gaba ya sayar me nuna mana cewar domin nan gaba ya sayar ne thumma yumsikuha sannan ya rike a hannunsa bai sayar ba hatta ya hula alaiha alhaulu har shekara ta kewayo ma kayan da ya ina fatan kun ci magana ta da kyau shekara ta kewayo ma kayan a ranar da ya bi uha sannan ya zo ya sayar da wannan kayan da ya yi shi ya kira tanko a yaren yan kasuwa ihtikar da su ake kiran da larabci anna alayhi fiha az-zakata hina biha to lalle ilalla akwai zakka a kansa lokacin da yake sai da kayan lokacin da yake sai da kayan sai ya fita musu da zakka fa idza balaga famanuha ma tajibu fihi zakka idan kudin kayan ya kai abin da za a fitarwa da zakka to sai ya fitar musu idza balaga samanuha ma tajibu fihi zakka idan kudin ya kai abin da za a fitarwa da zakka shine dinari 20 ko kuma dirhami 200 kullum da ke ko dina dirhami 200 ko ne fidda gram 640 da kullum da ke ko an kuma zahab ne gold gram 92 gram قال مالك رحمه wa lesa zalika mafi الحصاد wannan ba misali ne na kayan gona ba kayan gona kayan gona shi wa haka haqqahu ma. hasadi duk da shi ma wani ai kayan gona ne sai dai ba wanda ya girba ba ne isa malai ya ce mithlul hasad abin da ya sa scotland ya sa abin nan ya girbi wannan ba ba fatanya ko magirbi ya sa ba kudi ya sa ya siya kun gane ko kudi ya sa ya siya ya so wa walaysa zalika al hasadi ya hasidu rajul ba kwatankwacin kayan gona bane da mutum zai girbe min ardihi da kasarsa wala misal aljidad hakan nan ba misali ne na abubuwan da suke yawan maimaituwa ba to kun ga mun sha maimaitawa shi kayan gona ranar da aka same shi rana ake fitar mai da sakka shi kayan gona ba a cewa da shi hatta yi hula alaihi alhaun kun bai cewa duk da wannan kayan gona ne shi din ma ai wake ne da muka ba da misali wake ko shinkafa ko dauro ko maiwa ko farfara ko ƙaura na dawa kenan ko masara ja ko fara duk da sauransu ya siya da ya siya sai bai sayar ba har shekara ta kewayo sai ya sayar to muddin sun kai zakka to zai fita musu da zakka yan uwa mutu tsoron allah mu karan kanmu mun fahimci harkar zakka ba da muke da take yawo a tunaninmu ba kamar yadda muka same ta a cikin karatu ba haka ne قال مالك رحمه الله وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من أرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو أعين أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه قال مالك رحمه wa وما كان من مال inda رجل abin da ya kasance na dukiya na kuɗi a hannun mutum mutum ne yake da kuɗi wannan mutum ɗin mace ko namiji yudiruhu litijara da yake jujjuyawa na kasuwanci kullura yana jujjuyawa wala ya nidu lissahibihi minhu shay'un tajibu alaifihi zaka babu wani abu da ya nuna a hannun mutum a hannun mai wannan kuɗin da ya zama wajibi a kansa ya fita mashi da zakka kuɗin da ya shigo ne ya fita in ya je ya ɗan yi ciniki yau ya yi ciniki yau ya yi ciniki yau to gobe da sassafe zai je kasuwa ne ya so sababbin kaya sai ya zuba ina fatan kun bayanci maganar in amini ne ya je kasuwan gwari ya so in kuma ya dan barin kasa in yi cinikin kwana biyu kwana uku ya je kano ya so ko ya je lagos ya so kaga dai babu kuɗi a hannunsa a ci saboda in ya tara kuɗin cinikin kwana biyu kwana uku in blouse sai je ana ca ya so ina fata mun fahimci wannan da ke ko kana Abdullahi kuna uh, blouse ne a ta in kaya ne je Lagos ya so in wake ne ya tattara ya je illela ya so haka yake ko kuma shinkafa ce ya je tudun wada ya so in ya hada kudi cinikin kwana biyu kwana uku ya je ya so kaga kenan babu kudi a hannunsa kwana ɗaya akwai kudi kwana biyu babu kudi sai dai ga ga ga kuma kayan kudi ga kudin ga kayan kudi shi yanzu wannan ya zai yi zaka shi kuma mai ci jumla ta da kyau ko ga kudi ga kayan kudi ga kudi ga kayan kudi to malik zai mana bayanin yadda mai irin wannan kasuwancin zai fitar da zaka. ƙal sai malik ya ce fa’in na shi mai irin wannan kasuwancin da kuɗi ba sa tsayawa a hannunsa inda ya yi ciniki zai je ne ya sau ai kaga wannan wake siya watakila sai wake buhu ɗari biyu Kulwar da kyau ko masara buhu ɗari biyu barkono buhu ɗari biyu busasshen tumatir buhu ɗari biyu nau kenan haka ya sai su ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu wani ya kawo sto ɗinsu a metimbi wani sto ɗinsu yana tunga wani sto ɗinsu yana boso wani yana cikin gari duk haka ya siya gaba ɗaya aji ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu barkono buhu ɗari biyu busashen tumatir buhu ɗari biyu masara buhu ɗari biyu dawa buhu ɗari biyu gero buhu biyu, wake buhu biyu ɗari mun samu shida kenan buhu dubu da biyu kenan su ne ya siya ya aji to haka yanzu in ya tashi sayarwa kun lura da magana ta kasan lissafin kai daga je kasan ya wuce ya kai lissafin zaka shi kuma in ya tashi sayarwa ka shi a dunkule to amma shi wannan kudin ya shigo ne ya fita ya fita kadara ta shigo to yanzu ya zai yi zakarsa qala maliku rahimahullah fa innahu yaj'alu lahu shahran min sana to shi wannan mutumin zai aje wata ne guda a shekara zai ware wata ne a shekara yuqawwimu fihi zai kimanta zai shine taqwim yuqawwimu zai kimanta fihi a wannan watan ma kana indahu abin da ya kasance yana nan a shagonsa min ardi litijara na kayan sayarwa sai ya kimanta shi ɗaya kenan man batun kayan sayarwa wa yusi sai kuma ya lissafa a wannan watan dai ma kana indahu abin da yake a hannunsa min naqadin na kuɗi ne a ainin ko zinariya ƙulwara da ke ko idan watan ya zo sai ya ɗan rage kuɗi ya daidaita ya kimanta to yanzu a wake da yake sayarwa yana da wake buhu tamanin wana ji da ke ko yana da shinkafa kaza yana da kaza yana kaza yana da kaza sai a kimanta su to an tashi kimantawa a yaya za a kimanta a farashin da ya so yadda izo mishi ko ku a farashin da zai sayar shi yadda zai sayar dai ba tabbas ba ne yadda mutum zai sayar ba tabbas ba ne sai don yadda za ka sayar sai yadda kasuwa ta yanka kun bai ci magana da kyau ko sayar da kasuwa ta yanka shine abin da mutum zai sayar wasu malamai suka ce zai sayan ne a yadda ake sayarwa zai kimanta ne a yadda ake sayarwa kun da kyau ko wasu ma suke ganin zai kimanta ne a yadda ya zo mashi domin mai dan da wuya ya sayar ƙasa da haka da wuya ya sayar ƙasa da haka amma a yadda ake sayarwa ne zai iya sayarwa ƙasa da yadda ake sayarwa misali ya zo mashi a dubu tara tara amma suna sayarwa ne dubu goma da ɗari biyar suna sayarwa dubu goma da ɗari biyar duk wanda ya zo sayan buhu ɗaya buhu biyu haka suke sayarwa kana ganin ya samu ciniki ba zai sayar dubu goma goma ba ya bi naira dubu dubu to ai kaga yanzu idan ya kimanta a dubu goma da ɗari biyar sai kuma ya zo ya sai dubu goma goma kaga ya yi a ringiza dari biyar biyar a lissafin da yi to haka dai ake ta magana da ƙala maliku rahimahullah fa iza balaga zalika kullu idan duk wannan lissafin da muka yi kuɗin da yake a hannu ɗaya kenan da kuma kaya da yake a shago da aka kimanta kuɗinsa idan gaba ɗaya ya kai mata jibu fihi zaka gwargwadon abin da za a fitarwa da zaka fa innahu zakihi to shi wannan mutumin zai fitar da zakar wannan abin kun gane ko sai ya hada da kudin hannunsa da kayan da yake a shago sai ya fita musu da zaka qala malik rahimahullah wa man tajara min almuslimina da duk wanda yayi kasuwanci yayi fatauci cikin musulmai wa man lam yatajur sawa da ma wanda bai yi ba duk ɗaya ne laysa alaihim illa sadaqatun wahidatun fi kulli a babu wajibci a kansu na zakka sai guda ɗaya a kowace shekara kulura a kowace shekara zakka ɗaya ake fitarwa a kasuwanci kuna jana da kyau zakka ta kasuwanci ɗaya ake fitarwa a shekara ƙala maliku rahimahullah ta jaru fihi sun jujjuya a wannan shekarar am lam juru ko ba su jujjuya ba ma'ana da ka samu kuɗin ka fitar mai da zakka ka ajiye shi ne tsabar kuɗin a ƙasa har sai da shekara ta dawo zakka ɗaya za ka fita shi kuɗin da yadda yake ɗin nan kawai zakka za ka fitar mishi ko ku a'a ka jujjuya bayan da ka fitar da zakka ka jujjuya kudaden zakka ɗaya za ka fitar musu ina fata mun gane wannan da kyau na alaikum ya yi lissafi cewar wannan abun ya siyo shi a bara da ya lissafi naira dubu sai ya zo lissafi sai ya sa shi a kan naira dubu wata shekara mai zuwa wannan abun ya koma ɗari takwas ko bakwai a can gashi kuma a shagon shi a dubu ɗaya ya siyo shi a can sabon ya siyowa yanzu ɗari bakwai ɗari takwas ne ya sauka shi kuma shekara ta biyu ya ma lissafa shekarar bara akan ya siyo dubu ɗaya ba a siya ba a kan zarta shekara ta biyu na zo kayan na yana nan ba a saye shi ba zai sa shi akan wannan naira to ya yake sayarwa idan aka zo siya eh ba dai zai ba eh, ba zai ba ba ga tun da wannan malam ya rage daraja saboda ai yanzu kai jumla kai jumla ai ka kammala magana ya rage daraja ya yi komai amma dai ba zai faɗi ba kaga to tunda ba zai faɗi ba sai lissafa akan ba zai faɗi shi ke tana iya yiwuwa a zo su ya bakwai din ba amma amma eh amma galibi yakan yi wannan ne idan an yi waɗansu sayayyar sai dan sirka shi saboda ya ci a waɗansu aurura sai su dan toshe wata kafar eh, eh ai ya dangana daga shi wannan mutum din ne ila an ci riba da shi bara ko a wata sayayyar da za a zo a yi kullum da kyau almuhim dai kun jiya da malamai suka faɗa akwai fuska guda biyu ko dai mutum ya kasafta shi a yadda ake sayarwa ɗaya daga cikin dalilan su ne abin da ya faɗa ta kan yi ya saye shi kaza a manyan ya wasu ma suka ce a kasafta shi a yadda mutum ya so don da wuya mutum ga ya yi haka dai kawai ya faɗi akan yadda ya so na fatan ko da sun ji kaya ya faɗi sai ga ana ƙoƙarin a maza a rabu da hannu kullum da ke ko kafin zumas kafin customers su sani sai ce to amma za a sake na hannu a tsohon farashi kenan amma idan suka ji cewar kaya ya daga sai a dan rike na hannu wasu Allah salamatu wal afiya eh wala misilal jidad ba kwatankwacin abu ne da yake yawan ake jidad ya ce ko jizaz jidad ya ce suka ce jidar juthas abinda ake bubbuge shi nau'i ne na amfanin shinkafa ya ake mata kamar juthas juthas ne a kuni suka take juthas a na kalmar da nake magana kalmar shine juthas kulura akwai wanda suke fassara ta da juthas ko kuma nuska bugu ya ce jidad ko ya ce bijimin da jimun wadalaini muhimmalatain na da dalun guda biyu marasa ɗogo kaga jidad kenan ko ya ce kato usimari min usuliha kato usimari min usuliha yadda ba kuma kwatankwacin irin amfanin gonan da ake maso ƙara ƙaƙan ba amfanin gona da ake mai gaba ɗaya an ka lura da ake girbewa gaba daya barkonu so nawa ake cin shi eh, so da yawa ake cin barkonu kun lura da ke ko amma mangwara fa eh, eh amma waɗanda ake bari sukan kai waɗanda aka cire bugewa gaba daya ake nisa ya ce wala misil jidar jidar shine kafa simar shine buge 'ya'yan itatuwa gaba ɗayan su min usuliha ta yadda inda aka kwashe bananan yau ɗin nan to ka inda kana neman wani abu kuma sai dai baɗi haka ake ma dabino haka ake ma mangwaro haka ake ma waɗansu abubuwa kullum da ke ku Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya gobe a darasi na gobe insha Allah ta'ala za mu yi magana akan alkansu da Allah ta'ala ya ce eh? sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu magana akan alkansu da Allah ta'ala ce wallazina yaknizuna sunan zahaba wal fidda isa ce babu ma ja fil kans subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik